A ranar Laraba ne shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya aike wa Majalisar Tarayyar Ƙasar da rukuni na biyu na jerin sunayen wanda za a tantance domin ba su mukamin ministoci. Daga cikin jerin jimlar sunayen akwai tsoffin gwamnoni tara da suka hada da Nisan Wike daga jihar Ribas, Ibrahim Gaidan na jihar Yobe da kuma Nasir El Rufa'i daga jihar Kaduna, sai Muhammad Badaru a jihar Jigawa da Atiku Bagudu daga jihar Kebbi da Bello matawalli na jihar Zamfara da kuma Samun Lalok na jihar Plateau da Adeboyiga Oyitola daga jihar Oshun. A ƙarshe kuma akwai David Omahi daga jihar ibuyi wanda hakan ya sa 'yan ƙasa ke mamakin shigar su cikin wanda za a baiwa makaman ministan duk da cewa ba su taɓuka abin a zo a gani ba lokacin da suke gwamnoni a jihohinsu wasu kuma ana zargin su da cin hanci da rashawa. Honorable Abubakar Adamu Musa shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a arewa maso gabashin Najeriya. ya ce hakan ya zamo tilas ne ga shugaba tinubu da sai ya sirka da tsaffin gwamnoni ganin karfin tasirinsu a rukunin siyasar najeriya babu wani rukuni da ya fi kowane rukuni karfi a siyasar najeriya kamar rukunin gwamnoni domin haka duk wani wanda ya zama shugaban kasa ya zama masa tilas ya yi aiki da gwamnoni so gwamnoni nan kuma da su ne suke gwamnoni ya nemi goyon bayansu aka zo aka shiga aka yi siyasa da su kuma Allah ya ba da tsa. Sai dai Comrade Sa'idu Bello wanda shine coordinator Atiku Forum ya ce sanya sunayen tsaffin gwamnonin a jerin sunayen ministoci za ni ce tatar da muje domin hakan ya nuna cewa sam shugaba Tinubu bai shirya gyara ire-iren kurakuran da jam'iyyar APC ta yi a baya ba. Wayannan gwamnonin da suka yi yanzu aka ba su ki je ki koma jihohinsu ki gani me suka yi wa talaka me suka tabuka a gaban ci gaban jihohinsu da suka yi har da yanzu muna tunanin za su iya kawo wani ci gaba a kasar najeriya ai da su duk aka yi wannan abin da aka yi a shekara takwas na buhari an zalunci talaka an cuci talaka an wulakanta talaka an yi masa ba daidai ba an saka talauci da rashin aikin yi da masifa da tashin hankali a ƙasa Dr. Faruk Bibi Faruk malamin kimiyyar siyasa ne a jami'ar Abuja ya ce bai wa tsaffin gwamnonin makaman ministoci an ramawa kura ta ne. Yawanci dai a cikin gwamnonin nan wurin tara ina jin ba za ka iya ɗaga kwaya biyu ka ce akwai wani ɗan motsin ci gaba a ƙasarsu ba. A duka kuma da kuɗaɗen da suka rinka samu a shekarun da suka rinka yi suna wannan mulki. Saka za ka ce kawai sun dai shigo gwamnati ne saboda a raba jarin gwamnati da su saboda su ma sun yi sa wato nasu hannun jarin a lokacin da ake neman zaɓe kuma wannan tsari ya tabbata cewa tinubu ya yarda da shi kuma zai yarda da shi saboda dama an yarda da al'adar cewa wanda yake neman ya samu mulki a najeriya musamman mulkin ƙasa ba zuwa zai tuntuɓi mutane a inda suke ba a zai nemi dillalai ne wanda kawai za a ce lokaci ya yi a ɗauki mulki daga wuri kaza a kai wuri kaza da waye ya fi dillalan da suka fi yawa a bashi wannan mulkin ya kuma abin da ya ga dama da shi amma tsayawa aka yi aka ce kawai za mu kama ƙuri'un nan kuma muka kama ka za ka iya zama shugaban ƙasa aka yarjejeniya watakila aka tabbatar masa da wannan kuma abu ya yi shi sa wasu daga cikinsu ma in ba su samu ba suke ganin kama an butulce su saboda tsarin da aka ɗauka na cewa kawai za a kawo wannan gwanjan ƙuri'u a samu sa'a a kansu su sun ganin sun yi su amma ba a ba su ba. yanzu haka dai abin da ake jira a gani shine irin girman kujerun ministocin da za a baiwa tsaffin gwamnonin. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.